ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب حقيقه mun halarci sammai kuma muka halarci ƙasai da abin da yake tsakanin sammai da ƙasai duk a cikin kwanaki shidda duk da cewa muna da ikon halittar su a ɗan ƙanƙanin lokaci kuma babu wata gajiya da za ta same mu kamar yadda Yahudawa suke faɗa.